shi kuma za ka yi nasara sanadin wannan insha Allah ta'ala za a yi nasara magana ta ƙarshe muna da labarin 'yan uwa 'ya'yanmu mata da aka kama a Federal University da ke Gusau eh, jarrabawa ce mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su dukkaninmu a nan iyaye ne duk wanda yake ya haihu ya san bala'i da ke cikin a ce yau yassa an ɗauke ta an tafi da ita wallahi lazim duk wanda yake uba ka kaddara ba fata muke ba kaddara yarka budurwa a gida a dauke ta ko a makaranta a sace baka da kwanciyar hankali kula ga wannan mu iyaye ne waɗancan ƴaƴan ba mu haife su ba amma ƴaƴanmu ne muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya bayyanar da su muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum muna roƙon Allah ta'ala da siffofinsa masu girma Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu Allah ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah ta'ala da addu'a da Annabi Yunus yayi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin ya Allah ta'ala ka kubutar da wannan 'ya'yan namu Allah ka kare mutuncinsu. su Allah ta'ala ka kare alfarmarsu. su Allah ta'ala ka kare addinin su Allah ta'ala ka kare lafiyarsu. waɗanda amana ke hannun su muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu wajen kubutar da su Allah ta'ala ya tallafa musu wajen kubutar da su jarrabawa da ake cikin na rashin aminci Allah ta'ala ya amintar da mu Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina أوطاننا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waɗannan 'ya'yan namu na federal university na gusau Allah ta'ala ka kubutar mana da su kuma ba addu'a da muka yanan ta isa ba in mun tashi a dare kiyamun laili mu musu addu'a waɗanda suke iya tashi a dare mu yi ta'akhirin addu'a zuwa ƙarshen dare mu roƙa musu Allah duk wani wanda ke hannu ko da ba su ba a hannun wasu mutane azzalumai mu musu addu'a waɗanda suke zaluncin mu yi addu'a Allah ya taɓa zukatansu da shiriya Allah ta'ala ya shiryar da su shiriya ta Allah ce ba mutumin da Allah ta'ala ba zai iya shiryar da shi ba mun san kissa ta Abdullahi bin Malik bin Dinar mun san kissar Malik bin Dinar mutum ne da yake zahidi mutum ne da yake taƙiyi mutum ne da yake mutamassik biddin wannan ne zamanin da aka yi shaida a kansa هذا هو ma نحسب fi تاريخه wallahu حسيبه yana sallah na kiyamun laili a dare sai barawo ya shigo masa gida dan fashi da makami ya shigo gida ya zazzaga gidansa bai ga abin da zai sata ba gida ne da Allah bai bashi wani arziki ba ya ga babu abin da zai dauka sai dan takaddun karatu Qur'ani ne wajen ibada ne dan buzun sallah ne shi barawon barawan sai fara tsaki gidan ce ba abin dauka ko ina sai ba wani abin nan mutum ya bata lokaci ya shigo bai sabu abin da zai dauka ba bunu malik bunu dinar yayi sallama a sallah sai ya kira shi yace idza lam tajid shay'an min ad-dunya in baka samu wani abu na duniya ba bai zai hana ka dan saurari wani sako ko na lahira ya zama dai in ba a samu wata kadarar duniya ba sai ka bar gidan nan da kadarar lahira barawon yace me za ka ga mun lahira yace ina son dan ga maka wani sako ne na Allah da in ka rike shi ma da duniyar da lahira duk za ka yi da sana ba sai ka fita a dare ka ki bacci kana wannan aikin ba ya zauna ya ta masa nasiha ya ja hankalinsa akan haramcin sabon Allah da kaza da kaza da kaza ya masa wallahi barawon a wurin ya tuba fa aslama makanahu ya karbi musulunci a hannunsa ya daina aikin yayi alwala har ya koya mar sallah shi ma ya fara qiyamul layl a daren asuba ta yi salatul fajr ya fita masallaci Malik bin dina gan shi da bako aka ce waye wannan bakon naka ce? ja al yasrika fasaratnahu ya zo sata ne kuma Allah ta'ala ya sa muka sato shi daga bata zuwa ga shirya ya zo sata dan ya bata kuma Allah ya bamu ikon sato shi daga bata zuwa ga shirya to ita shirya ta Allah bai haramta wa kowa ba don haka su ma batattun mu yi addu'a Allah ya shirye su Allah ta'ala kada ya sa mu haɗu da su la tatamanna liqa al'adu ran da Allah ya jarrabe ka gamu da su kuma ka musu nasiha duk lalacewar mutum wallahi in aka yi nasiha da ikhlasi Allah yakan sa a dace so Allah ya sa kada mu haɗu da su in Allah ya jarraba aka haɗu da su a musu nasiha in aka yi nasiha insha Allah ta'ala ana iya samun dacewa yana da kissa da ta faru da ni shakhsiyatan akan wani mutum na masa nasiha kuma Allah ta'ala ya sa ya dace ya ce wallahi bai taba jin wa'azi ba sai yau laifin da yake ya ce ya daina abun da ya dauka bai san yadda zai mayar ba nace ka je kai sadaka da shi Allah zai mayar masu wannan abun da ka dauka zai isar da lada zuwa gare su ya kuma je yayi yan uwa mutum ɗaya biyu suka taimaka masa ya shiga sana'a shikenan da ikon Allah ya daina shirya ta Allah ne yadda muke da gata mu zo mu ji wa'azi ba kowa ya samu wannan gatan ba gata ce yanzu zaman da muke akwai wanda yake mamakin awa ɗaya ana wa'azi kuna zaune ba zai iya yi ba amma zai iya zuwa ya ɗauki kuɗi daga nan ya tafi ingila ya kalli manchester city ko manchester united ko ya je spain ya kalli barcelona ko real madrid ko ya tafi germany ya kalli bayern munich ko ko ina zai iya zuwa ya sayi ticket business class ya zauna ya je bukin accommodation kuma ya je stadium din kuma a yi rashin sa'a tim din da yake so a yi nasara a kansu kuma ya da bakin ciki amma shi yana zana macin kai tun daga magariba har isha ana wa'azi ko kuna zaune to me ake fada ai shiriya ce ta Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana shiriya kamar yadda na faɗa ba wa'azi na zo ba kawai shawari ne zan bamu ina fatan cikin abin da na fada akwai mai dan amfani da zai amfanar da mu ya sa mu yi aiki da shi mu tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya ji kan iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya gafarta musu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya tunkuɗe zuriyar mu Allah ta'ala ya mata albarka ilimi Allah ta'ala ya bamu mai amfani arziki Allah ya bamu mai daɗi aiki Allah ya sa mu yi wanda yake karɓaɓe gare shi inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wannan jiha ta mu ta Gombe Allah ya kara mata albarka da arziki da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala fitintunu da ke faruwa a cikin nan ma Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ta'ala ya zauna da wannan gari lafiya ya zauna da al'ummar jihar Gombe lafiya Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare zan dakata anan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 تولنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين abokinmu dan uwanmu aminu malam abdurrahman mai gona Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa akwai dan uwa da ya rasu Allah bai kaddara na san shi a one to one ba na ga ga sunansa albanin kore ko eh, malam ya san shi malam ma ce malam ya ce bai shaida shi ba shi ma na samu labarin rasuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa zuriya da ya bari Allah ya mata albarka Allah ta'ala ya kula da zuriyarsa bayansa mai yiwa akwai wasu 'yan uwa daga cikin ɗaliban ilimi ko almajirai ko malamai a cikin garuruwanmu na Gombe ko local government ko cikin ƙasa da ban samu ambatan sunansu ba duk waɗanda muka yi tarayya wajen almajiranci ko karantar da addini a cikin malamai Allah ya gafarta musu Allah ya jikan su, Allah ta'ala ya yafe musu sai kowa ya karanta kafaratul majlis to da ya su ko to kaga shi ma ban sani sarki malamin kashar da na sani inna lillahi kaga ba ni labari ai mun san sama da shekara 35 malam sarkin malamai kan a na gane shi sosai mana sarkin malaman kashiri ashe shi ma ya rasu wallahi ba da labari Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya kai haske zuwa ga kabarin sarkin malaman kashare Allah ya kula da zuriyarsa bayansa yana ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa